العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله sun da ya gabata wato mun tsaya karshen aya ta 62 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين يوم ذا متاشي فرقم آية تستين لأكتب عند الله يقول من ينجيكم من ظلمات البر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين آية قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين kun ka ce da su ya Muhammad ya kai wannan annabi mai girma ka faɗa lil kuffari ga waɗanda suke kafurai na zamaninka ka tambaye su man yunazzikum min zulumatil barri wal bahri wane ke kawo muku ɗauki ya samar da ku min zulumatil barri daga duffai na fako wal bahari da kuma duhu da kuke gamuwa da shi a cikin teku abinda ake nufi da zulumat nan ba wai tsabagen duhun kaɗai ba wahalhalun da ke samun ku a cikin fako wato shine inda ba ruwa inda ba teku ba wal bahari kuma da wahalhalun da suke samun ku a cikin teku irin sautsayi da kuke iya cin karo da shi ko haɗurra da kuke iya cin karo da su yayin da kuke kai kawo a tafiye tafiyen ku sawa'un a cikin jirgin ruwa ko kuma akan dabbobin ku da kuke hawa wane ne yake kawo muku dauki ya ba ku agaji ya kare ku daga dukkan dangin abin da kuke jin tsoro shine abin da ayar take nufi fi asfariku lokacin da kuke tafiye tafiye shine tada'unahu yayin da kuke kiransa shi Allah din tabarru'an ay mutazarri'ina kuna masu daga murya da kaskantar da kai wa kufiya da kuma wato karamin sauti wani lokacin ku daga murya wani lokacin ku yi da karamin sauti wani ne ke kawo agaji a irin wannan lokacin in kun kira shi din har kuna cewa la in anjana min hadhihi lalle idan Allah ya tsamar da mu min hadhihi daga wannan musibar da ta same mu ta yanzu lanakunanna min shakirin lalle za mu kasance masu godiya a gare shi nan gaba mu yi riko da addininsa sa mu yi imani da shi mu yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam a wata qira'an la in an daitana min hadhihi wato wata qira'an an dana wata qira'an an daitana min hadhihi idan sun ce la in an dana min hadhihi lalle idan ya fitar da mu ya tsamar da mu min hadhihi daga wannan musibar da ta same mu yanzu lanakunanna min ash-shakirin amma a qira'an la in an daita na kamar suna masu fuskantar Allah da magana suna masu addu'a ya Allah tsamar da mu daga wannan wahala kuma lalle in ka tsamar da mu shine la in an na min hazi in har ka tsamar da mu daga wannan wahala da muke ciki yanzu la nakunanna min shakiri to za mu kasance cikin masu godiya a gare ka nan gaba za mu yi imani da kai ba za mu sake bijire maka ba wannan shine abin da aka ce annabi tambayi quraishawa wanda wannan shine halin da suke ciki ba sa yin shirka sai in suna cikin walwala suna cikin kwanciyar hankali amma in suna cikin tsanani suna cikin musibu tauhidi suke tsantsa amma tare da haka tauhidin da suka yi lokacin da suke cikin tsanani baya zama karɓaɓɓe tun da sun haɗa Allah da waninsa lokacin da suke cikin yalwa dan Allah bai yarda da raba kafa sai dai ka yi addinin musulunci tsantsa ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi silmi kaffa ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ba raba kafa a musulunci sai dai ka karɓi musulunci gaba ɗayansa ko ka bar shi gaba ɗayansa amma ka yi rabi musulunci rabi gargajiya ubangiji ba zai karɓi musuluncin ba an fahimta da kyau kaga kirka su suna yi ne lokacin da suke cikin yalwa amma lokacin tsanani tauhidi suke to ina da wanda lokacin tsanani da lokacin yalwa duk suna shirka kuma tunda waɗancan ma ba a karɓi nasu ba an ce annabi ya yake su ya ce dukiyarsu ya ce matansu a matsayin kuyangi tare cewa suna da wani sashi na tauhidi a wani lokaci cikin lokuta to ina ga wanda ba su da rabo na tauhidi a dukkan lokuta gaba daya wane ne ya fi tantanta a umarci a yaƙe shi ko a riba ce dukiyarsa ko a riba ce iyalinsa an fahimta ko to wannan shi yasa suratul an'am kullum akan tauhidi take tafiya to aya ta gaba sai Allah ta قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب تشركون تنبير ده أكي باسو ده أنت من ينجيكم من ظلمات البر والبحر سني شروع تعالى تقول كتير سوء الله ينجيكم منها ubangiji shine ke tsamar da ku min ha daga dukkan wata musiba da ta same ku a lokacin da kuke cikin teku ko kuke wajen teku a lokacin da kuke kan abin hawa daga gari kaza zuwa gari kaza ko kuke cikin cikin kwalokwalo daga wannan gaba zuwa wannan gaba Allahu yunajjikum minha Allah ne ke tsamar da ku daga cikin wannan dangin musibar wato kenan tauhidi shine kai da Allah ne kawai ke tsamarwa daga cikin dukkan wani tsautsayi daga cikin dukkan wani musiba shirka kuma shine zuciyarka ta labarta ma banda Allah kuma akwai wani mai agajin idan ana cikin wani tsautsayi to shirka kenan kishiyarsa kuma shine tauhidi wallahu yunajjikum minha kace da su Allah ne ke tsamar da ku minha daga irin wannan musibu wajen yunajjikum bit tasdidi a wata kira'an kenan yunajjikum sai zan to fi'ili madin sa najja mudari'i kuma wato yunajji kenan wat takhfifi a wata kira'an qul illahu yunjikum minha wa min kulli karbin dukkanin su dai kira'ar yunajjikum da yunjikum din ma'anar su kira ma'ana wa ke tsamar da ku Allah ta'ala dukkanin fi'ilan ko yunajji ko yunji asalinsa naja yanju asalin sa fi'ili ne wanda yake lazimi la ya ta'adda idan ana bukatan yayi ta'addi ko ai masa tad'if a ce najja ko kuma ai ziyaratul hamza wanda ake kira hamzatul ta'diya a ce anja amma zai din sa kenan yunji mudari'insa qadi mudari'insa fa muta'addi wanda yake bukatuwa zuwa ga mafu'ulan bihi mansub amma asalin sa naja ne lazim baya bukatan mafu'ulan bihi mansub wa innama yaktafi bi marfu'ihi da ya samu fa'ili bukata ta biya kun fahimta da kyau to sai dai menene ma'anan su malaman balaga kullum suna fayyacewa sai sai amma dai yunji din duk da haka akwai karin ma'ana sama da ake yunji din duk da cewa kowanne dai ya zama muta'addi amma yunajji haza ya dullu ala takraril inja'i marratan ba'da marra wato wannan na nuni bisa ga maimaituwar tsamarwar wannan musiba ta zo Allah ya tsamar da ku wata ta zo ya sake tsamar da ku so ba adadi shine ma'ana yunajjikum idan an yi tasdidi qulillahu yunajjikum minha ka ce da su Allah ne ke tsamar da su daga dukkan waɗansu wahalhalu wa min kulli karbin haka Allah ne mai fitar muku dukkan wani bakin ciki da yake damu ku dukkan wani abin da yake muku barazana ay ghammin siwaha wata damuwa banda ma wadda aka ambata baya summa antum tushrikun sannan kuma tare da haka sai gashi kuna hada shi da wani sai ga kuna sa masa abokanan tarayya da sunan wasila da sunan tawassuli ku ce wai ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa wai kuna yin haka ne dan su isar da ku fadar Allah bayan lokacin da ya tsamar da ku daga wancan ba ku sa su a tsakiya ba Ha kawai ya tsamar da ku ba wani wanda yake yi kaza ya tsamar da ku to dan bai yanzu kuma sai kun sa masa wasila ko kuma tawassuli kenan sai Allah قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل كتب هو القادر Ubangiji shine mai iko ala an yi ba'asa alaikum azaban min fawqikum bisa ga ya'inan sama'i wato daga sama kal hijarati kamar ruwan duwatsu wa sai ko tsawa Allah ne yake da ikon aiko da wannan aw min tahti arjulikum kuma haka shi ke da iko a bisa ga turo da azaba min tahtu arjulukum daga kasan kafafunku kal khaffi kamar a sa kasa ta yi girgiza da lumar da waɗansu daga cikin ku a cikin ta duk wannan Allah ne kadai ke yin wannan to tun da shi kadai ke yin wannan ashe shi kadai za a ji zo gare shi kadai ke wannan shi kadai za a bauta tawa ba za a hada shi da ba da iko ya sa kasa ta yi girgiza da ku aw yalbisakum shi'a haka Allah shi ke da ikon yalbisakum ya ya ku ya takuɗa ku da juna ku zanto shi'an wato ƙungiyoyi daban-daban ma'ana ana kuka zanto masu soye-soyen zuciya wannan ya ɗauki son zuciyar ya kafe ku rinka yaƙar juna kuna faɗa da juna shine wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd ya ɗanɗana wa sashin ku kutar sashi an fahimta ko duk wani ke nuna wa istiqlalullahi ta'ala bil mulki wato kadaituwar Allah wajen mulkin komai da komai kenan to malamai sukan yi fassara daban-daban wajen min fawqikum aw min tahti arjulikum wadan suka yi fassara farko da muka yi cewa Allah na da ikon aiko da azaba daga sama min fawqikum kenan shine suka ce kal hijarati ko kuma arrajmu wato aje sai ku da duwatsun kenan aw min tahti arjulikum shine suka ce kaman girgizan kasa wannan fassara haka su malamai suka yi fassara ta biyu daga wadansu daga cikin malaman salaf cikin sahabbai da tabi'ai suke cewa huwa alaikum azaban min fawqikum Allah ya tsora muku azaba daga saman ku ma'ana a immatu su'i kenan shugabanni waɗanda za su rinka gallaza muku musiba su rinka ɗanɗana muku kuɗin Allah ne ke da ikon turo muku irin wannan sai arjulikum ko ya turo muku azaba daga kasan ku ma'ana yaran gida barayi su ha'inci baka isa ka sa su aiki ba sai sun ha'inci ka duka wannan guda biyu akwai ko babu to kowanne Allah ne ke turowa gurgurdan yadda mutane suka kauce masa ko suka kauce tsarinsa. sa biyu take tun lokacin sahabbai da tabi'ai ibnu amma fassaran farko da ke cewa azaba daga ƙasa shine kamar a sa ƙasa ta kisife da mutane ta yi girgiza mutane ta lumar da su yace wannan fassaran ta farko ita ce ta fi dacewa ibnu kasir yake kai gaskiya kwarai da gaske domin shine ya dace da faɗin Allah ta'ala a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadhir ita duk guda biyun ne min fauki kuma au min tahti arjulikum dan ya ya razanar da mu cewa zai sa kasa ta kisife da mutane a ga kawai tana raurawa ya razanar da mu cewa zai iya aiko da hasiban wato wata irin guguwa ko iska mai karfi daga sama ta mana azaba ya zanto min fauki kuma kenan an fahimta ko da suka ce alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dha wannan fasaran ta fi dacewa amma dukkan su sun yadda aw yalbisakum shi'an wa yuzika ba'dakum ba'dha shine wanzar da sabani a tsakanin al'umma da soye-soyen zukata da za su yawaita ubangiji na da ikon ɗanɗanawa mutane kudar sake a cikinsu. su shine ma yace bil qitali kana sallallahu alaihi wa wa to yuzika ba'dakum ba'sa ba'd ne yace bil qitali ta hanyar samar da yaki tsakanin ku kana sallallahu alaihi wa sallama lamma nazalat annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadha wato abin nan na karshe aw yalbisa kum shi'a an wa kun ba ta ba'd annabi ce haza ahwan wa aisar wannan shine yafi sauki sama da wancan guda biyan farko da aka ambata ولما na ما قبله yayin da aka saukar da abin da ke kafin wannan qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum qala sai annabi ce a'udhu bi wajhika da aka ce aw min tahti arjulikum sai kuma annabi sai ce a'udhu bi wajhika da aka ce aw yalbisakum shi'an wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'din sai annabi ke cewa haza ahwan wa aitar ma'ana ya nemi kariya daga azabtar da mu daga daga azabtar da mu daga kasa amma da aka zo a ɗanɗana wa junan mu ko sashi sai annabi ce to wannan ya fi sauki bai addu'a akan wannan ba akwai wata riwaya da ta nuna yayi addu'a din amma Allah ce guda biyun farko na baka sai dai wannan ba zan baka ba to wannan yasa ake samun sabani tsakanin al'ummar musulmai wannan ta sa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa za ta karkasu har kashi saba'in da uku kuma dukkan kasan sana tana cikin wuta sai kashi ɗaya kawai su ne wanda suka kasance akan abin da annabi yake kai shi da sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam shi yasa abdullahi dan mas'ud ke cewa in za ka yi koyi da wani ka yi koyi da wanda ya riga ya mutu da yana nufin sahabban annabi yace fa innal hayya la tu'minu alaihi fitna wanda yake raye kake ganin sa baka iya amintuwa cewa zai tuka da imani ya zama wali abun bi ba ka da tabbacin ba zai tuka da imani yace sahabbai ku shuru da sun mutu yace man kana mustannan falyastanna biman qad mata ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kanu khayra hadhihi al ummati yace su ne mafifita wannan al'umma wanda duk ke son kwaikwayo ya kwaikwaye su ya gama da abin kwaikwayo to amma idan ka baro su ka baro wanda suka bi musu ka baro wanda suka bi musu har dauriya goma ko dauriya goma sha biyar sai ka kama wani ka rike kuma da me kai ga waɗancan waɗanda aka ambace su cikin attara da linjila zalika masaluhum bi tawrati wa masaluhum fil injili Allah ne ke ba da labarin su cikin attara da linjila duk labarin su yazo cikin qur'ani duk labarin su yazo wannan sufofin nasu da aka ce ashidda'u alal kuffari sai kenan ruhama tarahum ruk'an sujjadan uku kenan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana hudu kenan simahum fi wujuhihim min asr sujud biyar kenan wannan ababan guda biyar shine Allah ce zalika yayi ismul ishara da abin nan da aka ambata guda biyar masaluhum fi tawrati shine siffar sahabban annabi cikin at-taura wa masal cikin kuma linjila kuma shine siffar kuma cikin qur'ani to sai ka zo ka kama mutum wanda ko a halari ba a ambace shi ba a ahalari ma babu shi ba wai cikin asara ko linjila ko a ahalari babu shi ya babu shi a risala ko akwai babu saboda haka wanda yake son kubuta sai bi waɗancan tafarkin waɗancan wanda ya zo daga ba sai dai su zama mazare da wuya su iya zama mazare kamar waɗancan annabi imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi yace wa rawa muslimun amma imam muslim ya rawaito wani hadisi shine da annabi ce sa'altu rabbi Allah ya ja'ala ba'sa ummati bainahum fa mana'aniha yace na roki Allah kar ya sanya tsananin al'ummata a tsakanin su kar ya sanya fada tsakanin su ko sabani tsakanin su sai ubangiji na ya hana ni wa bi hadisin lamma nazalat inatun lam ya'ti ta wani hadisin daban lokacin da wannan aya ta sauka an wuyi ka ba za kun ba sa ba sai annabi ta inatun abin walam ya ta tawilu ha babu sai dai fassarar ta bai riga ta faru ba lokacin rayuwarsa abin bai faru ba sai bayan ya bar duniya sannan aka fara ne sabani amma lokacin annabi ba sabani yawa zai sabani kuma da an yi sabani aka je wurin annabi sabanin ya kare kaulun wahid ne duk inda ka zanta kaulan da annabi ya bar duniya kenan an fahimta ku amma lokacin annabi kaulun wahid ne to da annabi bar duniya sai aka fara sabani me sabanin farko cewa ya mutu ko bai mutu ba wadansu suka ce ya mutu wadansu suka ce bai mutu ba kafin a zo a tabbatar ya mutu sabani na biyu to ya za a yi wajen yi masa wanka mu cire tufafinsa ko mu masa wanka da tufafinsa waɗansu suka ce mu cire tufafinsa waɗansu suka ce mu yi haka daga ƙarshe dai suka zo suka yi masa wanka da tufafinsa a jikinsa ba tare sun cire ba haka nan kuma sabani kenan sannan kuma ina za a binne ki waɗansu suka ce eh to a kai su batiya waɗansu suka ce a kai su masallaci har zuwa aka samu hadisin annabi yace a a ai annabi ya faɗa tun kafin ya bar duniya cewa annabawa inda suka mutu nan ake binne su sai aka ce ina mutu sai aka ce ɗakin Aisha sai aka ce to a rufe ta a ɗakin Aisha don ta samu wannan falalar ko ƴan fiya sun ji ko sun so sai aka binne su a ɗakin Aisha shi yasa aqidar fiya har kwanan gobe in sun kwace maka da Madina sai sun cire annabi daga wannan wurin ba dan koyo ba ɗakin Aisha ne Kun san ko zanga zangar da suka fara a 1980 wani abu daga cikin hadafinsu wanda an faɗa a BBC an faɗa a America an faɗa dukkan kafofin wazala annabi daga ina sai daga Madina dan sun ce daga dakin Aisha duk kowa zai gane to kiyayyar Aisha ce ga Madina da ku gane ci an ci da yahudanci wazanin su ɗaya ma'anar su ɗaya an fahimta da kyau ake wannan sabani a gama to ya za a samu halifa aka ce kaza aka samu kaza to duk ka gani da inda inda sabani faru to annabi yake cewa lam ya tawidu habadu cewa za a yi fada da juna har waɗansu su yaki juna yace fassarar ta bai zo ba lokacin da shi annabin ke dare sai bayan annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam Allah ce unzur sa ido mana ya kai mai karatu kaga kaifa nusarriful ayati yadda muke jujjuya ayoyin alqur'ani nubayyinu lahum muke bayyana su ga mutane al-ayat ay ad-dalalati ala qudratina dalilai da ke nuna kudurar mu kan komai la'allahum yafqahun ko mutane sa zanto masu fahimta ay ya'lamuna anna ma hum alayhi dan su gane abin suke kai shi ne musulunci bata وكذب والحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب به قومك mutanenka sun karyata da shi wannan Alƙur'ani wa huwa alhaqu shi ko ne gaskiya ay sidqu wato tatacciyar gaskiya da ba su fanan karya take ko ka ce da su lastu alaikum bi wakili, ni ba turo ne in zama wakili akan ku ba wanda zai rinka gadin ku cewa dole sai kun yi imani wa'azi kawai zai yi an gane ko fa ujazikum wa ballantana in ce zan yi muku sakamako innama ana munzirun sannan dai ni mai gargadi ne kawai wa amrukum ila Allah al'amarin kuma yana wurin Allah ta'ala wa hadha qabla al-amr bil qitali wadansu malaman suka ce wannan an saukar da wannan aya ne kafin yin jihadi wannan gaskiya ne tunda ayar suratul an'am makkiya ce an saukar da wannan kafin jihadi wato cewa lasu alaikum bi wakil suna ganin cewa kamar ba a sa annabi ya yi faɗa da mutane ba kan sai sun shiga musulunci dole lokacin ba a riga an shar'anta jihadi ba kenan likulli naba'in mustaqar ubangiji sai lalle kowane labari yana da sa ai waqtun yaqa'u fihi kowane labari akwai lokacin da aka iyakance wanda zai faru annabi ba da labarin kaza faruwar abin an iyakance dan kun bukaci abin ya zo kafin lokacin da Allah ya iyakance ba za a kawo muku ci ba dan kun bukaci azaba kafin lokacin da ba za a kawo muku ba dan kun ci a tashi kiyama kafin lokacin da Allah ya iyakance ba za a kawo muku ba amma dai ku tabbatar sun ya faru shine ma'anar li kulli naba'in mustatar wato kowane labari yana da matabbatarsa ma'ana duk abin da annabi ya bada labari fassarar za ta zo nan gaba ko kun ga abin yanzu in ku gani ba to bayanin zai zo nan gaba shine ma'anar wala ta'lamunna naba'ahu ba'da in da sannan za ku gane labarin da annabi ke baku bayan wani lokaci in ma yanzu kun karyata shine ma'anar likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun kuma da sannan za ku sani malaki tahdidul lahum wannan razali ne a cewa mutane da sannu a sani kwa ya ba ya zakin ta tunda an fada ko kiji to duk wanda kiji ai ba zai gidan ba sai Allah وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينفينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا كجوة لسكي كوكو ساوى تكين آيوين من القرآن بالاستهزاء وجنين إذ دسو ko wargi da wani umarni da Allah ya yi ko yin gatsai dangane da wani hali da Allah ya yi mutum ya rinka mayar da abin abin wargi abin yi wa dariya idan ka ga irin waɗannan mutanen fa'a an home ka kawar da kai ga barin su wala tujalisuhum kar ka zauna tare da su hatta ya fi hadisin gairi har sai sun shiga wata maganar daban sun kyale waccan wa in ma yunsiyannaka shaytanu idan kuma shaytan ya mantar da kai wato kaga ba Allah zai mantar da kai ba sai dai wa shaytan shaytan baka cewa Allah ya mantar da ni na so in yi kaza Allah ya mantar da ni sai dai ka na in yi kaza ya mantar da ni ko Musa ma abin da ya manta da ila fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajra sai dai ka jingina abin zuwa ga shaytan wannan shine al-adabu ma Allah nan, ba za ka jingina masa wannan ba wa in ma yunsu ash-shaytan idan shaytan ya mantar da kai har ka zauna tare da masu izgili da ayoyin Allah masu izgili da hukunce-hukuncen musulunci fala ta taqa'ud to karka sake ci gaba da zama tare da su ba da zikira bayan ka riga ka tuna kar ka sake zama ma alqawmi zalimin tare da waɗanda suke azzalumai to shi ma yace wa imma dan nan fihi idgamu nun in ashartiyya fi ma almazida wato an shigar da mi wato asalin kalmar in alhamza da nunun sai kuma ma wanda suke za'ida ce to aka yi idgamun nunun din cikin mimun sai aka ce in ma yunsiyan naka shaytan sannan wajen yunsiyan naka bi fathin nuni akwai kira'a da zaka yi wa nunun fataha wa tasdidi sai ka yi tasdidi kuma wato akan sinin sai ka ce wa imma yunassiyannaka shaytan wa imma yunassiyannaka shaytan qira'ar Abdullah ibn Amir ash-Shabi wa qira'a bi sukuniha wa takhfifi a wata qira'an kuma zaka yi wa nunun dinnan dauri yunsiyannaka sinin kuma ka cire mata shadda ta zanto ba ta da shadda shine tafsir wa imma yunsiyannaka wato qira'an jumhur kenan dukkanin su dai ma'anan su daya ko kace sahu shaytanu ko nasahu shaytanu sani shaytanu ko nasani ash-shaytanu dukkan su dai ma'anan su daya a larabci wa imma yusiyannaka shaytan fala taqudu ba'da dhikra ma al-qawmi zalimin wannan aya tana daidai da ayar cikin suratul nisa وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a amma waccan ta ƙara sharhin wani abun da babu shi anan anan cewa aka yi wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum ka kawar da kai gaban su waccan ta fito karra ta ce abin da ake nufi da kawar da kai kaga fassara ne na me fa kar ka zauna tare da su ka bar wajen hira ake kaje mutane suna suna izgili ga musulunci suna jan ayoyin qur'ani suna wasa da su ana jan hukunce hukunce ana wasa da su ana wargi da su in za ka iya hana ka hana in ba za ka iya hana ba sai ka tashi ka bar wajen ko ka samu wani malamin turmi ana gawo ayar qur'ani yana fassara ta da sauran sa faka udu kullu marsad da mai shiga marsidi wallahi wani malamin turmi ya fassara wannan faka udu kullu marsad da mai shiga marsidi wani malamin sulmi irin masu yan ataban wa'azi to ko dai ka kwace latifikar ka hana ki ku taru ku hana ki ku kore shi daga wajen ko kuma ka bar wajen dan haka idan mai wa'azin sulmi ya ajiya a kofar kantin ka ka tafi shi daga wajen dan kana ji to kuma Allah ya ce fala ta qawlu ma to dan me za ta zauna haka idan ka samu masu kisoshi alqassasuna wanda zo su cewa annabi kariya sai ta kawo hadisai da ifai da mawdu'ai to ko dai ka tashi ka faɗakar ka sai hadisan da aka kawo ana akwai aidu da ibai ko ka bar wajen duk za su shi karkashin wannan aya duk inda ka gane wa annabi ƙarya ka bar wajen wala ta doba mu hatta yaqudu fi hadithin ghayr duk za su shiga karkashin fadin wannan aya to kuma a nan gurin ta aka yi da annabi hatta yaqudu fi hadithin ghayr amma ba a faɗi hukuncinka ba in ka zauna menene hukuncin ka a can sai Allah ce innakum idan mislukum in ka zauna a wajen bayan an ce kar ka zauna to ka zama kwatan kwatan su ana yawa annabi ƙarya kana wajen kamar kai kake ƙaryar ana izgili da ayan qur'ani da hadisan annabi kana wajen baka hana ba baka tashi ba kamar ne kai ne kake wannan izgilin innakum idan mislukum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ban ji ba da zai kace wannan abu mai sauki waye zai ce dole sai ka abin nan da ka ji irin malamai da ke tabar kaza a rediyo sai ka kace sai dai in kana da karfin da zaka yi raddi to sai ka tsaya ka ji dan ka ji me ya faɗa kuma sai ka yi raddi musamman kai ma in kana shiga rediyo to dan ka shiga ka yi raddi a ciki saboda zaka ji malamai da dama suna suna suna cewa mutane kariya a cikin rediyo sai ta kawo hadisai mawdu'a a cikin gidan rediyo to anan ya zama wajibi ga duk wanda yake da fursa ya kasance ya yi musu raddi ko a gidan rediyon garin su ko ma a wani garin ne in dai wani ya yaɗa barna to kai kokari ka yada gaskiya gwargwadon yadda ka samu hali an gane ku eh eh Eh. wallahi idan ka je masallacin juma'a limami ya ta kawo hadisai ai da da'ifai ba kan gado kuma ba za ka iya cewa malam hadisin nan gyara ba za ka iya faɗin haka wakar jahilai su da keka ka sai ka tashi ka fita idan an tayar da sallah ka dawo wala ta kawo doma wa ta yaku dubi hadisin zai wallahi ka tashi ka fita an gama sallah ka amma idan galibin abin da malami ke kawowa sahihi ne akwai kuskure mutum zai iya kawo da ifi bai sani ba to wannan samu fi haza amma mutumin da ya dauki hadisai za'ife su ne ayyukansa hadisai mawdu'ai da su kullu yake wa'azi kasa akwai malamin da kullun littafin wa'azin su tanbihul ghafilin da duratun nasihina da su tankihul qawl hadis wanda galibu ma fihi min al-mawdu'at wal wahiyat abin da ke cikin hadisai mawdu'ai su suka fi yawa to duk wanda a yake tsamo ilimin sa karka bata lokaci wajen sauraron sa idan yana magana nahau da lirabi zai ka tsaya da ya shiga wannan sai ka tashi ka bashi waje kasan zai wa annabi ƙarya cikin duk mulki biyar sai ya yi ƙarya biyar to ne amfanin ka tsaya a wajen sai ka tashi ka fita idan an fara a ka sahu sai ka dawo ina fatan kun fahimta da kyau eh sai sai ne a saka sai ba wa zina hana bakar ya zan hana aiwa annabi wa wanda an tayi ga an gama sallah sai ta yi ce zai muku nasiha ya ta wa annabi ƙarya sai a hana shi yace za a hana wa'azi sai ka ta ba wa'azi na hana ka ba ƙarya na hana hana ka wa annabi an fahimta ku wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin malaka fihi wad'u adh-dhahir mawdi' al-mudmar da Allah ce fala taq'ud ba'da adh-dhikra kar ka zauna bayan tunawa kar ka zauna ma'al qaumi adh-dhalimin tare da azzalimai a maimakon yace la la taqaudu ma'ahum ya kawo zamiri sai kawo alqawm zalumin zalimin suna mudmar wato suna na zahiri a matsayin zamiri wa rubbama yashiqqu al-qiyam an al-kuffari kullama khadu fi tani an ayati llahi mai yiwa wani lokacin zai zame maka mai wahala wato in kana cikin kafirai a ce duk lokacin da suka fi shiga cikin magana ta yawa Allah da manzon sa ƙarya tashin zai maka wahala fa qala ta'ala sai Allah ya faɗi ga abin da sai Allah kuma yace me wa ma anal ladzina yattaquna min hisabihim min shay wato in ka kasance garin da kake kafare ne suka fi yawa in ba ka tashi daga nan gurin ka koma can haka zaka samu ana izgili ga musulunci ana yawa musulunci cewa ana masa dariya to tashi daga nan ka koma can ba zai magance matsalar ba a irin nan sai kike abin da zuci shine ma'ana wa ma alal ladzina yattaquna min hisabihim min shay lalle waɗanda suke da takawa suke kin wannan abu babu wani abu akan su min shay'in na hisabin da zai fada kan masu izgili din ba zai fada kan shi ba saboda ba yadda zai tsira daga gare kun fahimta ku amma mutukar akwai inda zai je fake to sai tashi baro zai ke sai Allah ya ce walakin zikra la'allahum yattaqun wannan abu da ake musu zikira wa'azi ne ai ta zikiratan lahum wa mau'izatan wato in ka zauna tare da su ka iya wa'azi la Allahum yattaqun ko sa tsoraci Allah su daina wannan abin da suke yi na alkhawdu fi ayatil lahi ta Allah وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا kyale waɗanda suka riki addinin su a matsayin la'iban abin wasa wa lahawan da kuma abin shagala a kyale shi ba a damu da shi ba a mai da shi abin yin wargi irin waɗannan kyale su bisu hiza'ihim su je su yi ta izgilin wa gharratuhum alhayatud duniya domin kasancewar su duniya ta riga ta ruɗe su wancan abin da aka ambata baya zama shine halin su fala ta'tarid lahum kada ka ce zaka fuskance su malai wahaza wa amri bilkitali wannan ma kafin a umarci annabi da yin jihadin su kenan da yakar su kenan aka ce karabu da su kawai wa zakir bihi an tubsara nafsu bima kasabat wa zakir bihi kai dai kai wa'azi da wannan alqur'ani mai girma kai wa'azi wa mutane da wannan alqur'ani an tubsala nafsun bima kasabat dan jin tsoron kar a miƙa rai zuwa ga halaka bima kasabat saboda abin ta aikata wato amfanin yin wa'azi kenan dan kar mutum ya mutu akan halaka dan ya kasance an isar da hujja ga mutane li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda ke rabon tsira sai ga ya ji wa'azi bai yadda ya mai kansa zuwa ga halaka ba wanda ko baya da rabon tsira sai ga cewa duk wa'azin da za a yi ba zai ji ba kenan amfanin yin wa'azi kenan an tubu sala an suna kaddara la kafin tubu sala sai sai Allah tubu sala nafsun bima kasaba ma'ana dan kare kasance an mika rai zuwa ga halaka ai tu sallam ila halaki kar a mika rai zuwa ga halaka bima kasabat saboda abin da ta riga ta aikata laysa laha rai din ta waye gari ba ta da wani wanda ba Allah ba waliyun mataimaki wala shafi'un ko wani mai ceto yamna'u anha al'azab wanda zai hana ta shiga cikin azabar Allah tun kafin wannan lokacin ake so kai wa'azi din wato zakir bihi kai wa'azi da alqur'ani tun kafin lokacin da za a zo an tumsala nafsun a bi kare zuwa ga halaka saboda mai bima ka sabar dan abin da sai na mugun aiki idan ko an mika ta zuwa ga halaka gobe kiyama za ta wayi dalilin salahamin dunallahi wali wannan rai ba ta da wani mataimaki wanda ba Allah ba wala tafi ba ta da wani mai ceto wanda ceton sa zai amfani tunda an mutu ana shirka an mutu ba shiga musulunci ba an gane ku wa in ta'dil kullu adalin inda zaka ce zaka fanci rai ko ita rai din nan a ce za ta gabatar da wani abu kullu adalin dukkan wata fansa ta yi yunkurin gabatar da dukkan wata fansa ai tafi kullu fida rai ta gabatar da wata kowace irin fansa la yu'khadh minha ba za a karba gobe kiyama daga hannunta innan an gane ko innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun lan tuqa innal ladzina kafaru ka menene wa matu hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim zahaban wala duk waɗanda suka mutu suna shirka ko kafirci lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ba za a karɓa daga wajen kowannen su ba ko da ya gabatar da cikin ƙasa na zinariya a matsayin fidda'u to ba za a karba ba lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ko da za a gabatar da cikin kasa na zinariya ne kawai a ce a bayar sadaka a matsayin fidda'u amma mutum ya mutu na shirka ya mutu na kafirci ba za a karba ba wala wasta da bi ko da ya nemi yin fidda'u da shi ba shine fidda'u ba fansa kenan ko da so yin fansa da shi ulaika lahum azabun aliyam wa ma lahum min nasirin irin wannan suna da azaba mai raddi ko ba su da wani wato ainihin mataimakin abin da zai amfani mutum bayan ya mutu shine addu'a sannan wannan addu'a za ta yi amfani da ta taimaka ka mutu da tauhidi amma ayyukan sako kake da su sai addu'a ta maka amfani wajen a sassauta maka riko da azaba gobe kiyama wajen a yafe maka wani saki na zunubanka ko dukan su gaba daya sakamakon addu'a da bayan Allah za su yi maka sakamakon ceton za su yi maka tun daga lokacin da suke maka sallah din nan kamar da muka ambatar baya yadda hadisin annabi ke nuna cewa duk mummuni da zai mutu a samu mutum arba'in sun tsaya a kan gawarsa tsantsar masu tauhidi la yushrikuna billahi shay'an wanda ba sa shirka su roƙi Allah cetonsa to ubangiji ta Allah zai ba su cetonsa a samu mutum arba'in zaratan ahlus sunna da babu shirka ba bid'a sun tsaya su maka sallah su roƙi Allah ya Allah ya masa in dai abin nan da kai ba shirka bane to Allah zai ba su ceton ya ce an yafi shi sa kullum ake son ka kasance da mutanen kirki din an gane ko to wannan zai amfani ga mutumin da ya mutu da imani amma mutumin da bai mutu da imani ba mutumin da ya mutu na shirka mutumin da ya mutu yana tsafi yana bokanci yana dabo wallahi ku cika dukkan kudin Najeriya dauka a bar da'u a tara mutane wanda za su sauke Qur'ani su sauke so ba adadi wanda za su karanta jira'i su yi masu yin ashafa su yi masu shiriya su yi wallahi tallahi ba za a karba ba da dalailin da karatun Qur'ani da shiriyan da akibadin wallahi duk ba za a karba ba mutukar mutum ya mutu yana tsafi ko ya mutu ne shirka a cika duk duniyar nan da sadaka wallahi Allah ba zai karba ba sharadin karban ya riga ya rushe shine gatan da za ku yi masa tun yana da rai ku ya daina shirka wannan shine gatan da za a yi wa bil adama tun yana da rai a masa wa'azi amma sai bayan mutum ya mutu za ka za a yi sadaka wata sadaka kuma kuma dukkan sadakar da za ka yi wa mamaci matukar dangantakar ka da mamacin nan ba dangantaka ce ta haihuwa ba Allah baya karba wanda zai maka sadaka a karɓa bayan mutuwar ka in sadda ladan zuwa gare ka shine ɗanka na cikin ka amma abokananka yayyanka ƙannanka duk waɗansu masu dangantaka da kai wanda ba haihuwa ba duk irin sadakar da za su haɗa kuɗi su yi sun ɓata kansu lokaci ubangiji ba zai karɓa ba wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa al-awfa dan adam ba shi da komai a gobe kiyama sai abin da ya aikata da kansa me yasa muka shigar da da a ciki muka fitar da shi daga umumin wancan saboda annabi ya faɗi da a cikin hadisi an keɓance shi kuma an nuna ɗanka idan ya gabatar da wani aiki na alkhairi tamfar kai ne kai da gangan jikinka da haka wannan sai a baka ladan amma kanne yayye abokanai kungiyar ku da yan kasuwa su haɗa kuɗi a yi maka fidda'u a yanka raguna a yi menene duk sun yi aikin banza ubangiji ba zai baka ko washa ba washa ba za a baka ba gobe kiyama ana karba an gane ko to wannan shine gaskiyar al'amari wa anta adl kullu adl la yukhad minha ulaika alladhina ubsilu bima kasab irin waɗannan da suka mutu cikin wannan hali su ne waɗanda aka danke su da halaka bima kasabu saboda abin da suka aikata ne mummunan aiki lahum sharabun min hamimin a gobe kiyama suna da wani abin sha na tafasasshen ruwa ay ma'un balighun nihayat harara ruwa wanda ya kai makura wajen zafi wa azabun alimun sannan suna da azaba mai radadi ay mu'limun azaba mai radadi da makanu yakfurun saboda abin da sai kasance suna yi na kafirci ai bi kufrihim saboda kafircin saboda haka kullun danka ne kawai zai maka a wato ainihin sadaka a karba kullum ku fahimci wannan da kyau saboda sadakar nan mun dauke ta kamar wani abu kuma ita kanta sadakar wai da aka tashi to wai sai a kebance wani abu daban ko a ce ayi gumba ko a ce ayi waina ko a ce ayi bunnan kai sadaka lokacin da zaka yi ubangiji baya iyakance ma cewa wai kai sadakan nono ko kai sadakan allura ko kai sadakan zaran lilo ko wani gumba ko wani waina ko kuli kuli duk wannan wani abu ne namun nan gurin abin da ake so lokacin da zaka yi sadaka din nan bukatar wanda zaka yi wa sadaka din in wannan mutum da zaka yi wa sadaka bukatan sa kuɗi dauki kuɗi ka ba shi wanda zaka ba sadaka din kenan in wanda zaka ba sadakan nan bukatan sa kayan abinci ba shi kayan abinci in bukatan sa rigar sawa ba ki riga in bukatan sa tufafin matarsa je ka so masa atamfofi ka ba shi. in bukatan sa biya wa yaron sa makaranta je makaranta ka ce ka biya wa yaron sa kuɗin karatu na shekara biyar har ya gama firamare in bukatan sa gidan haya biya masa gidan haya abin da ake kallo bukatan wanda zaka yi wa sadaka ba wai ka tsaya kana wani gumba wani kuli kuli menene menene duk wani abu haka a wulakance da sauransu aikin haji bayan ya mutu in yana da kuɗi bai aikin haji ba har ya mutu to iyalansa sai su yi mata magadansa kenan wannan yana cikin abin da za a ɗauka daga cikin kuɗinsa a yi masa kamar yadda ɗansu malaman suka ce dan tunda Allah ya bashi istifa'a tun yana da rai yake zuwa to shikenan sai a dauka daga cikin kudin sa na gado a yi masa aikin haji kafin a rabawa magada eh in ba da su kenan ai ba bakanti yayi ba bai sami ko ba har ya mutu ba abin sa baki inda bakanti yayi na aikin haji bayan yayi na farilla sai ya bakantan nafila kaga bakanti na ma ya wajibta kansa abin da yake ba wajibi ba kenan to wannan bayan mutuwarsa dole magadansa su sun hada kuɗi sun je an yi masa aikin haji in yayi ba kance amma in halin aikin haji ne baya da shi har kai ga mutuwa to aikin haji ya faɗa ta dan aikin haji sai ga wanda yake da iko liman safa ilahi sabira haka Allah ta'ala yake wannan da zaka ji hoto da kace ne kace idan baban mutum ya masa zakka nassin an hadisin annabi ya nuna da kawai bai shigar da baba ba saboda haka idan ɗa ne ya mutu sai babansa ya sadaka kin za ta kai gare shi annabi bai faɗi wannan ba amma idan uba ne ya mutu ɗansa ya sadaka to wannan annabi ya faɗi wannan dalilan shari'a sun faɗi wannan آية كذا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ مدعنا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيوان له أصحابه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين Wani ka ce da su ana da umin dunillahi shi yanzu za mu yadda mu kira wani wanda ba Allah ba ma la una wanda ba zai amfane mu ba bi ibadatihi in muka ce za mu bauta masa wala yadurruna ko ba zai iya cutar da mu bi tarkiha in mun yi masa ibada din wa hiya al-aliha sune dangin allolin da kuke bautawa yanzu su kuke so mu kira ai ba za mu yi wannan ba domin hamzatul istinkar kenan gurin yana inkari ba yanda za a yi na nada'u min dunillahi mu bauta wani Allah ko mu kira wani Allah domin na nada'u daga addu'a ne addu'a ko ya zanto du'a wa ibada ko du'a mas'ala kamar yadda muka sha faɗa duk ya shafi biyan ma'ana ba yadda za a kira wani Allah ko mu bauta wani Allah shi wannan wani Allah fa la yanfa'una wala yaduruna ba zai iya cutar da mu ba ba zai iya amfanar da mu ba ta yaya za mu yadda mu haka wa nuraddu ala aqabina yanzu ma yadda a mayar da mu kan dugadugan mu narji o mushrikina mu koma zuwa ga shirka bayan ga tauhidi ya zo mana za mu yadda da wannan ba da izhadan Allah bayan ko Allah ya riga shi da mu ilal islam zuwa ga musulunci kallazi istahawathu shayatin fil ardi hiran mazanto tamfar wanda shaytanu suka batar da shi suka ci galaba akan shi fil ardi a sashin kasa hairana ya zanto wato a dimawta cikin dimawa ai mutahayyiran la yadri aina yazhabu ha wato la yadri aina yazhab ya zanto a dimawce bai san ma ina zafi ba malafi halun min alha'i wannan hairana din hal ne na ha'un kan kallazi istahawathu shayatin kamar wanda ke ɗanu suka hallakar da shi sai suka ci galaba a kansa halin kasancewarsa ya zanto hairan bai san inda zai nufa ba an fahimta ko ma'ana dai wannan inkari ne ba za mu yadda ba mu yi tarayya da Allah wajen bauta ba za mu haɗa Allah da wani wajen bauta irin yadda kuke yi dai inda za mu yi haka halin kasancewar mu zai zama kamar mutum yana cikin tafiya akan tafarki madadici istahawatu shaytan shayatin sai shaytan su ka fitar shi daga tafarki madadici sai shi shiga daji hairana sai zanto mai ɗemawa bai san ina zai nufa ba mutum na tafiya a tsakiyar titi sai wani ya kautar da shi daga tsakiyar titin nan sai ya sa shi irin hanyar nan wato burtali hanyar shanu ta nan ta nan ta nan ta nan bai san ina ne hanya ba kaga ya rabu da babban gwadabe wanda in ya bi zai tafi shine asiratul mustaqim dama shi dadin asiratul mustaqim malamai suka ce shi asirat din nan a larabci siffa biyu gare shi asratu la yusamma siratan sai in yana da siffa biyu siffa ta farko kasancewarsa miƙaƙƙe ta yadda babu kware-kware a cikinsa siffa ta biyu kasancewarsa yana da fati idan kuka shiga duk yawan ku ya isa ku wato lamirinsa kuma shine na hannu yanzu za mu yadda a mayar da mu baya mu dinnan mu zama kamar kallazin sahutun shayatin wato shine hal din kide kide Kun inna hudallahi huwal huda kace da su lalle tafarkin Allah lalle shiriyar Allah ita ce shirya wa ma adahu dalal duk abinda da ba shiriyar Allah ba kuma ya zama bata kenan wa umirna li nuslima li rabbil alamin ko mun an umarce mu mai kauya ga ubangijin halittu sai sai wa an aqimu as-salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير wato wannan wani aqimus salata adafi ne akan abin da ya wuce baya wa umirna linuslil rabbil alamin an umarce mu mi wuya ga ubangijin halittu kuma aka ce da mu wa an aqimus salata aka ce da mu ku tsayar da sallah wattaquhu kuma ku ji tsoron ubangiji ta'ala wa huwa alladhi ilayhi tusharun shine wanda gare shi kadai za a tara mutane gobe kiyama ay tujma'una yawmal qiyamati lil hisabi zuwa gare shi ne za a tattara ku gobe kiyama don yin hisabi wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil shi ubangiji shine wanda ya halitta wal arda kuma ya halitta kasa bil haqqi da gaskiya ma'ana anan abin da ake nufi da bil haqqi akwai wata hikima boyayya cikin halittan sama da halittan kasa dan ya nuna karfin kudurarsa ya nuna kuma yalwar ilimin sa ta'ala ba wai ya halitta sama da kasa ba ba hikima an gane ko da yace wa ma khalaqana as-samawati wal arda وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار yace ba mahalicci sama da kasa ba kawai ba tare da wani dalili ba ba tare da wata hikima ba duk wanda suke tsammanin halittan sama da kasa an halitte su ne ba wata hikima to wannan zalika zannu ladina kafaru wannan zatan kafirai ne amma mu ne wannan ba shine zatan su ba sun san cewa Allah wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina sun san cewa Allah ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un sun san cewa ayahsabul insanu an amina ne an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna har zuwa karshe sun san duk abin da Allah ya akwai hikima to karkashin irin wannan ayoyin da makamantansu ne wato ahlus sunna suke fitar da cewa shin ayyukan Allah akwai sababin yin su ko ba sababi akwai dalili ko ba dalili su a sha'ira suna cewa ayyukan Allah a allah ta'ala la tu'allal afa'alullahi la tu'allal baka cewa Allah yayi kaza domin kaza Allah yayi kaza domin kaza wai yan adam sune suke yin kaza domin kaza shi Allah ko yana abu ne kawai haka kawai kaza kaga wannan jinginawa Allah aiki shi duk ake karantawa cikin littafin ash'ariyya su jawhar tauhid su ne ne suna inkarin wannan idan ka ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wannan lamu din wata lamun ce lamu ta'lil sai ce ba lamu ta'lil ba ce wannan sai idan ka ce haka kamar Allah ya halitta dan adam dan wata illa dan wani dalili dan wani sababi to Allah ko bayan halitta dan sababi bayan wani aiki dan sababi sai ce lamur mai ce ai lamur kaza ce su fada mata wani sunan daban to amma ubangiji ya nuna cikin hikimarsa duk abin da ya halitta akwai hikima a ciki sai dai wani lokacin yayi bayanin hikimar wani lokacin baya bayanin hikima din wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi bil haqqi shine bil hikmati wa yawma yaqulu kuma tunatar da mutane ranan da Allah ranan da Allah ke ce da abu kun fa yakun ay yaqulu li shay'i ranan da Allah zai ce da abu kun kasance fa yakun sai kasance huwa yawmul qiyama shine ranan tashin kiyama yaqulu lil khalqi Allah zai ce da halittu kumu ku tashi fa yakumuna duk sai su tashi gaba daya qawluhu al-haqq maganar Allah ita ce gaske kuma ita ce tabbatacciya dahir wanda ba ta tashi al-haqq tabbataccen abu wanda baya karban canji wanda duk ba shi ba zai iya karban canji kina. qawluhu al-haqq fadin Allah shine as-sidqul waqi'u gaskiya mai faruwa la muhala ba makawa walahul mulku kuma gare shi kadai mulki yake sauran mutane aro aka basu da haka sai wannan ya gaji wannan wannan ya gaji wannan ba yanda za a ce ga wani mai mulki sai Allah domin duk wanda ba mulki ba duk wanda ba Allah ba mulkin sa aro ne da can baya da shi kuma zai tafi kuma ya barci. shi ko yake ko ya so yawma yunfaku fi sur tunatar da mutane ranan da za a yi busa fi suri to shine malamai suka maganganu guda biyu wadanda suka ce asur jam'i ne na sura ranan da za a yi busa fi suri wato a cikin wato gangan jiki sai zanto asur jam'i na sura sura kuma gangan jiki kenan wato shine ranar tashin kiyama za a yi busa a dawowa da kowa rai kenan haka wadan suka fassara aya amma fassara mafi inganci yau mai yunfa sur ranar da za a yi busa cikin kaho asur wato ma'anarsa shine kaho kenan ayil karn shine kaho annafatu thaniya busa ta biyu min israfila daga mala'ikan da ake kira israfil la mulka fihi li a wannan rana ba mai mulki sai Allah ta'ala dama busan da za yi guda uku ce na farko akwai nafkatul faza'i wato busa da za yi kowa hantarsa ta kadu daga cikin wanda ke raye wa yawma yunfaku fi suri kenan fa a man fis samawati wa man fil illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin a ranan kowa hankalinsa zai kadu wanda ke da rai kenan ba riga an dauki ransa ba hankalin zai kadu daga zaran an yi busan nan sai tsarin duniya ya lalace gaba daya idza shamsu kuwirat kenan wa idza nujumun kadar a wannan lokaci wa taral jibala tahasabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab duwatsu da kake ganin daskararru ruwa tsaye wuri guda sai ga suna tafiya tamfar girgije sun Allah allazi atqana kulli shay innahu khabirun bima taf'alun man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun a wannan rana mummunai za su zanto an amintar da su daga wannan firgici wa man jaa bi sayyi'ati fa kubbat wujuhuhum fi nar hal tujzuna illa ma kuntum ta'malun wannan busa ta farko kenan nafkhatul faza'i sai busa ta biyu ita ce nafkhatus sa'aq wato busa da za a yi wanda kowa zai mutu wa nufiqa fi suri فصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ranan da za a yi busa wanda dukke cikin sama da kasa sai ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama wani ne wanda Allah ya ga dama akwai wani dogon hadisi da malamai ke kiransa hadisu suri wato hadisin da yake magana kan busan kaho wanda yake cewa bayan an yi busa kowa ya mutu waɗanda za su rage mala'ika jibril da mika'il da shi israfil mai busa da kuma hamalatul arshi mala'ikun da ke ɗauki da al'arshi kenan su kadai za su rage sai mala'ika wato ainihin mai busa sai ya ce to gashi fa ya kammala aikin sa shikenan sai sai sai ubangiji ta ce to sai mika'il da kuma jibril su ma su tafi sai mika'il zan ce su ma haka jibril din eh, sai sun mutu a gama da wannan sai wa kuma sai mala'ikan mutuwa a sai sai hamalatul arshi kenan sai wa sai israfil shi kadai shi ma a gama da shi to amma na hadisin da'ifi ne za ku dana ta kawo shi a wajen tafsiri an gane ku bai inganta ba Allah da yake wa nufiqa fi suri za a yi busa cikin kaho fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi wanda ke cikin sammai da ƙasa gaba ɗaya za su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama waye wanda Allah ya ga dama bai faɗa ba annabi bai faɗa ba idan mutum bai ya tambaye ka waye Allah ya ga dama sai ka ce ban sani ba ba ta aka dole sai ka sani ba ibnu taymiya yace annabi ma yayi tawakkufi kai sai ka faɗa annabi ma kansa hukubi yake cewa za a yi busa wanda za a hura wa mutane rai sai in zanto ne farkon wanda zai tafi sai in ga annabi Musa yana rike da wata gwafa daga cikin gwafannin al'arshi ko wani ginshiki daga cikin ginshikan al'arshi sai annabi ce fala adari a afaka qabli am juziya bisa sa'akati tsori yace to ban sani ba shin shi ya riga da farkawa ne ko kuma shi dama can bai mutu ba saboda wannan suma da yayi lokacin da ya ganin Allah da Allah ya ce unzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu ja'alahu dakkan wa kharra Musa saika ita ban sani ba ko a sakamakon wancan sumar shi ya kasance da aka busa zuga mutu ba ko ko a shi ma da aka busan ya mutu ya riga ta shi annabi ya ce ban sani ba ibn taymiya ce to annabi ya ce bai sani ba sai suka ce dole sai ka sani ka kawo hadisi da ihi ka ce ai da jibril ne da mika'ila su kadai ne ba za su mutu ba da hamalatul arshi ba za su mutu ba Allah ya cewa illa man sha Allah magana ta tare illa man sha Allah su suwaye man sha Allah ko ba wanda ya sani sai Allah ne thumma nufikha fihi ukhra sannan ai busa ta gaba kenan fa idahum qiyamun yanzurun sai kuma a ga mutane an tashi kowa na zazzare ido kenan muhtiina muqul'i ru'usihim la yartaddu ilaihim sarfuhum wa afidatuhum awaq a wannan rana haka kowa zai tashi kuma kira to wannan shine yawma yunfaku fi sur ranan da za a yi busa cikin kafo ranar da ake so kowa ya mata tattali tun da ya san za ta zo alimul ghaibi wasu shahada ubangiji shine masanin gaibu shi kadai wa shahada shine masanin abin da yake bayyane ai ma ghaba wa ma shuhida abin da yake sarari da abin da yake boye duk Allah ne masanin sa wa huwa al hakimul khabir Allah shine mai hikima cikin halittansa kuma al khabiru gwani bi batin al ashiya wajen gano sirrin al'amura ka zahiri hatan fare da yake gane zahirin abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum alaikum Allah kafin an ka tambayoyi akwai matsaloli guda biyu da suka dan fuskance mu wanda muke bukatun jama'a su taimaka duk kuma sun shafi yan uwan mu ne musulmi ɗaya daga ciki wata bayawar Allah ce mijinta yana ɗaya daga cikin masu halarta nan masallaci da suka amma Allah ya masa rasuwa kuma tun wani lokaci da ya gabata baya kuma ya barta da kusan yaya takwas kuma a gidan haya saboda haka dai gashi masu gidan hayan kuma sun takura musu matuka take son koya ne da yadda za ta koma garin su kuma an yi dukan bincike an tabbatar da gaskiyar wannan labari na biyu kuma sai wani dan uwa wanda shi wannan na ga yarinyar da kaina yarinyar sa ce ba ta da lafiya kusan shekara biyu kuma dole sai an yi mata aiki a asibiti yarinyar ko su ba ta iya ci ga ta karama ba ta fi shekara uku ba da haihuwa suna cikin matsanancin halin da kowa ya gani zai tausaya musu to don haka dan waɗannan mutane guda biyu muke bukatar yan uwa da su taimaka an fitar da akwatuna na neman taimako da Allah kuma a taimaka da abubuwa masu kauri wanda Allah akalle ko da mu shariya waɗannan mutane hawayen su gaba ɗaya ba ya kasance mun yi musu rabi ko kashi biyu bisa uku na matsalolin su saboda haka da Allah jama'a su taimaka fi sabilillahi man faraja an mu'minin kurbatan faraja allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyamah annabi ce duk wanda ya gusarwa da wani mummuni dan uwansa wani bakin ciki na duniya to Allah zai gusar masa da wani bakin ciki daga cikin bakin cikin da ke dirka ko mutum wato ranar tashin kiyama saboda haka da Allah muna ci gaba da tambayoyi kuma jama'a kowa na karkacewa na zaro abin da ya sauka daga cikin aljihun rigarsa kullun ala qadar taqatihi alal musi qadruhu wa alal muqtari qadruhu masu nauyi sai su ba da abu mai nauyi wanda ke kuma tsakatsakiya shi ma tsakatsakiya saboda haka Allah shi ba da ikon taimakawa ga masu huduna nan waɗanda aka amince kawai wanda suke kiran sallah ko kuma jami'ai nan masallaci wanda yake kusa da akwati kuma sai ya saka kuma a cikin akwati Allah shi ba da ikon taimaka mai tambayan farko yana cewa me yin fassaran wannan aya wala tajhar bi salatika wala tuqafid biha wabtagi baina zalika sabila ubangiji ta halata wala tajhar bi salatika karka bayyana sallarka wala tukhafid biha kuma karka koye ta wa bitaghi baina zalika sabila ka nemi tafarki na tsakatsakiya wanda ba bayyanawa ba ba kuma wato boyewa ba to anan akwai sabani dangane da me ake nufi da salatu anan gurin domin lafazin as-sala yana da ma'ana ta lugar larabci wanda ma'anarsa shine addu'a yana da ma'ana ta harshen shari'a shine wata ibada sananniya wadda ta kunshi karatun qur'ani da tsayuwa da ruku'i da sujada da zama da tahiya da kaza da kaza ana buɗe ta da kabbara a rufe ta da sallama to sai Allah ce wala tajhar bi salatika kar ka bayyana sallarka shin ana nufin addu'a ne ko ana nufin ita sallah din sananniya to sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce ana nufin sallah karka bayyana sallarka kar ka ɓoye ta to suka ce amma abin da ake nufi da sallah din wato wani bangare muhimmi a cikin ta shine karatun sallah wala tajhar bi salatika ma'ana wala tajhar bi qira'atika fi salati wala tuqatil biha wa bitagi baina dalika sabila sai kai karatu tsakatsakiya to shine suka ce annabi ya fassara wannan aya a yakace azhar da la'asar sai annabi ya kasance yayi a boye magariba isha'i asbahi kuma yayi a bayyane kaga la tajhar bi salatika kulliha wala tusafir biha kulliha wa bitagi baina zalika sabila wato kar ka bayyana karatun salloli duka kar ka koye su duka sai dai kai ne raba tsakiya kenan wani bangaren ka bayyana wani rabin ka bayyana to wannan shine wannan fasara a fasaran waɗansu malamai an gane ko suka kara da cewa sanadiyan saukanta annabi ya kasance idan yana sallah yana bayyana qur'ani jikin ɗakin ka'aba to lokacin kuma a maka ba riga an hijira ba kafirci na da karfi idan kafare suka ji annabi ya bayyana karatun qur'ani sai su faɗi bakar magana ga alqur'ani su zuga wawaye cewa ku rinka rudani in annabi na karatun qur'ani wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taghlibun to sai Allah ya hana annabi bayyana karatu a lokacin sallolin azhar da la'asar don lokacin ne taruwar waɗannan mutanen shakiyan masu wannan izgili sai ya ba shi dama ya bayyana a lokacin da ba sa nan shine lokacin magariba da isha'i sun yi tafiya su gida shine ma'anan wala tajhar bi salatika wala tufafid biha sai annabi ya kasance wani sashi na sallah ya bayyana wani sashi na sallah kuma ya boye wato azhar da la'asar a boye wancan sauran kuma a bayyane kun gane da kyau wannan ra'ayin farko kenan ra'ayi na biyu suka ce as-salatu abinda ake nufi da wannan shine addu'a la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha Aisha ta ce wannan aya ta sauka ne cikin addu'a kuma wannan hadisi na cikin Bukhari abin nufi idan ka zo yin addu'a kada ka daga sautinka da ƙarfi ba sai ka daga sauti da ƙarfi ba Allah na ji wala tukafid biha kuma kar ka boye abin a cikin zuciyarka ka furta a baki amma a sirrance wa mutaji baina zalika sabila kenan ka abin da ba bayyanawa ba ba kuma koyewa a zuci ba to wannan ita ce fassara ta biyu da malamai suka wa wannan aya wallahu a'lam cewa ne ai mun karanta wannan a cikin sifar salatin nabi makon da ya gabata makon ba wannan makon ba wancan karatun da ya wuce Maka zo kenan sai da nemi katin na makon da ya gabata kafin wannan a'a tambayar ki ai da ya zo da ya zo muka ce a can ba da alaka da wannan kenan kuma wancan ba sababin saukar wannan ayar ba ba dan suratul isra'i makkiya ce wancan abin kuma da ya faru tsakanin Abubakar da Umar a na faru to ba da alaka da wannan ai na ji shi yasa na kyale ta kai daidai ne wancan kasa din ko ni da 80 ne ko 70 ne wannan yake menene fasaran wannan ayan rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyadillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim wa shidid ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim wannan addu'a ce wanda annabi Musa ya har yanzu dan Allah ina ƙara nasiha dan Allah idan mutum zai rubuta aya ya san bai haddace ta ba sosai bai iya rubutunta bai bude qur'ani ya rubuta don ya kubuta daga fushin ubangiji yanzu wannan ba yadda aya take da ya rubuta cewa rabbi innaka ataita fir'una mulkan ila akhir al-aya wanda duk cikin qur'ani babu wannan kuma ka sa masa suna aya dan girman Allah mu ji tsoron Allah addini nan ba abun wasa bane ba idan mutum bai rike aya ba ya san fasarta da Hausa sai ya faɗa bai rike aya ba ya bude qur'ani ya rubuta sai ya gabatar da tambayarsa me gaggawar da mutum yake in kana gaggawa baka ba abun muhimmanci ba kenan amma ka zo ka rubuta abu kawai kai tarkibin larabcin ka kuma ka ce aya haka sai ila asr al aya abadan Allah yanzu duk inda zamu bintika cikin Qur'ani babu wannan bayanin naka ni ne kawai na halalo na halalo na gane wannan ayar kake nufi wannan ayar ta ta take rabbana innaka ataita fir'auna wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya annabi Musa ya ce rabbana ya ubangijin mu innaka ataita fir'auna lalle kai ka baiwa fir'auna wa mala'ahu da shi da yan fadarsa zinatan wa amwalan ka ba su kawa ta duniya wa amwalan da dukiyoyi masu tarin yawa fil hayatid duniya a nan rayuwar duniya rabbana li yadhillu an sabilik karshen al'amari ya ubangiji gashi kuma sun suna kautar da mutane da farkinka sun bodewa ta farkinka kuma suna bautar da wani daga ta farkinka saboda haka ya ubangiji na tumin ala amwali ya Allah ka bice wannan arzikin nasu gaba ɗaya ya zanto dukiyar ta sun samu karya wasu duk ala qulubihim ka tsananta musu eh kamar yadda wani wani limami a Sokoto eh, ko masu mulki ne suka suka bakanta musu yace Allah ba su tsoro ya Allah kulle musu ciki wanda a cikin mutuwar duwa wasu duk ala qulubi wato ka tsananta musu fa fala yu'minu ba za su yi imani ba hatta ya al-azab al-alim har sai sun ga azaba mai rabbi haka annabi Musa ya faɗa wala yu'minu hatta ya al-azab al-alim Allah ce qala qad ujibat da'awatukuma fastaqim sai an riga an sa addu'ar ku kai dan uwanka Haruna fastaqima dan haka kuma ku daidaito akan tafarki mu daidaici ku ƙara daidaito ake wala tattabi'anni sabila allazina la ya'lamun kar ku bi tafarkin waɗanda ba su da ilimi kar ku bi jahilai ku bi tafarkin masu ilimi masu cewa qala Allahu qala rasul kun gane da kyau to wannan aya tana nuna annabi Musa da al'amura suka tsanani ya roƙan wa Fir'auna azaba cewa a ɗanɗana musu azaba to kuma Allah ya jarrabe su da azaba nau'i nau'i walaqad akhadna ala fir'auna bis farko fari kenan wa naqasin samarati da karancin kayan abinci la'allahum yadhakkarun wa qalu ma har zuwa can da Allah ke farsalna alaihim tufana wal jarada wal wadda wad dafadi awadda ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qawmun mujrimin da Allah ya jarrabe su da wannan nau'ika na bala'ai to amma ka kafa hujja da wannan bisa ga cewa ka yi mummunan addu'a ga kafiran zamaninka waɗansu malaman suka ce a'a ba za ka kafa hujja da wannan ba wajen ayyana wani mutum da sunan shi kace shi kake wa addu'a amma ka iya kafa hujja da wannan wajen ayyana waɗan kafirai a jumlace ka ce ya Allah kafirai makiya addini Allah ka dammara su Allah ka wargaza su Allah wargaza aniyar su amma ka bayyana sunan su wane da wane da wane da wane suka ce bai halarta kai ba saboda mai kai ba annabi bane wahayi baya zo maka ba ka da tabbas din ko sa musulunta nan gaba kila ka zagi Bill Clinton yau ka ambaci sunan shi kala an la'ance shi kuma gobe ya furta kalmar shahada ko jibi ko gata wannan wani abu ne a hannun Allah kai ba ka da wahayi balla a sura da kai su ko annabawa Allah na sanar da su cewa fa yanzu ba sauran mai yin imani to sai su yi addu'a duk wanda suka yi addu'a to ta cancanta akan sa kenan kai ko baka da wannan madubin dan haka in zaka yi wa kafirai addu'a sai kai a jumlace cikin taro ya Allah warka sa aniyan kafirai ya Allah dan mara su to nan ka ce kafirai duk wanda wannan kalmar ta tabbata a kansa daga farkon rayuwa zuwa ga har mutuwa Allah san ba zai imani ba sai addu'a ta faɗa kansa a nan ba kai zalunci ba amma ka ayyana wani ne ba za ka ayyana ba to wannan fa kafirai kenan to ina ga musulmi ko ruba ruban musulmi ne ko wanda kake ganin musuluncin sa kai baka ma gama yarda da shi din ba tukuna tunda da yana dangantuwa zuwa gare ki haji dan Allah wani wani na ku haji wani kuma ana manyan arna bilkilanta na wani zamanin Lagos wa har zamanin Lagos sai da Allah irin wannan magana da Allah yanzu mun ce dukan kafirai kai kana son kuma ne sai an ayyana maka sunansa kai waɗansu zungu suna da matsala matuƙa ƙwarai da gaske yanzu kaga dai ya rikita na ban san ma bai yake me na koro maganar ba wanda za ta fa'idanci jama'a duk ya mantar da ni kuma shahadun da nake so in ƙara yi lokacin da tsanani ya tsanani a makka annabi yana madina ya rinka yin alƙanuti ga waɗansu kafirai yana ambatan sunansu yana tsine musu hadisin na nan cikin bukhari annabi na yin alƙanuti da kama sunansa ya Allah wane Allah ka wadaransa Allah wane Allah ka dammara shi wane kaza sai Allah ya saukar da laisa laka min al'amri shay'un ita al'amari ba a hannunka yake ba idan Allah ya ga dama ya karɓi tubansu in ya ga dama ya kama su da azaba amma me yana ka ne alƙanuti har ka ambaci sunayensu aka hana annabi faɗin sunayensu mun karanta wannan lokacin da muke kitabut tauhid ba ku tuno al'amura ne in ba haka ba yanzu wannan tambayar bai kamata ba kai ba kullum kuma kana halatta darasi amma ababan da mun riga mun yi su a baya sai ka ji mutum ya sace kwamfala shi haka kuma aka ce annabi laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azibuhum fa innahu zalimun daga nan annabi ya daina yin wannan cikin waɗanda ya rinka ambata yana musu addu'ar kuma daga baya suka musulunta bayan ya la'ance su a da wannan sai ke nuna wannan la'antar da annabi ya musu Allah ya karba bai karɓa ba dan da ya karɓa da basu musulunta ba daga baya kuma ga sun musulunta shi yasa in zaka la'anci kafirai sai ka la'ance su bil jumla in zaka la'anci azzalimai ka la'ance su bil jumla a jumlace a dunkule a mulmule ya Allah wadaran azzalimai Allah wadaran kafirai ya Allah kare musulmai da musulunci daga sharrin su ya Allah dammara su ya Allah yi musu kaza a cikin jumla amma ka ce ya Allah wane da wane ka ambaci sunayen su ba wanda bai ce maka kai wannan Allah bai ce maka kai manzon sa bai ce kai ba wannan kafirai fa muke magana ballantana musulmi saboda waɗansu sai su ɗauka cewa a'a duk wanda ya musu tsiya to ya kamata su sashi alkanu su tsine masa albarka ko musulmi ne sai sun sashi alkanu to kafiri ma ba a yadda ba ka ambace shi ba a yadda ba wato kullum mu daina tafiya tare da atifa menene da atifa ta farfasan zuciyar mu kan abin da muke so ko muke ki ba wannan zamu kula ba me Allah yake so da manzansa me Allah yake ki da manzansa in muka wannan mun huta amma yanzu kawai sai wani sabon sa yanzu wani ba za a tsine musu ba yanzu wani ba za a alƙanufi a kansu ba ai ya kamata shugabanni a fara alƙanufi a kansu shi zuciyar za ta farfasa haka yake so a yi ko Allah ya ce ko bai ce ba shi dai tunda haka ya gani ya kamata a yi kuma in baka ba kai matsoraci ne ba da'awa kake ba kuma wannan kuma ya zama ba addini mutum ke ba san zuciya yake bi kenan ina fatan ku fahimta da kyau waɗannan mas'aloli suna bukatar wato mu rinka fahimtar su ta hanyar karatu kowane abu da zai zo maka kai musulmi duk wani tambal tambal ko na siyasa wani hali daga jama'a za su samu kansu na tattalin arziki wani hali na zamantakewar jama'a so ake ka mu'amalanci wannan abin da ilimin ka na Qur'ani da hadisi ba da adifar ka ba ba da wai ta farfasan zuciyarka ba karkata ta zuwa so kaza ko kin kaza ba da wannan za ka yi mu'amala ba me Allah yake so me manzon sa yake so sai ka huta kar ka shiga rudani kar ka bi yoyo sai ya zama shirme kenan eh mutum to ai duk wanda yace Allah la'anci America kowa ya san yana nufin jama'ar ciki kafirai saboda haka dan mutum yace kasa kowa ya san ai ba fadin kasar yake kallo ba ba ciyayin da ke ciki da gonakin da suke ciki na alkama da shinkafa yake kallo ba me yake kallo al'ummar saboda haka duk wannan zai shiga cikin wancan la'anta kenan fil jumla dan ai duk wanda yake Allah lalace America in dai musulmi ne baya nufin cewa da musulman ciki yana nufin wa kudirorin gwamnatin aƙidun gwamnatin wanda waɗansu taron azzalumai suke shugabancin ta amma bayan nufin daidaikun jama'ar su wannan mai tambaya ta gaba yake cewa Allah ya ce rasulan yutlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin li yukhrij allazina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada kada ahsana Allahu lahu rizqa wannan ayar kamar ciko na ayar da ta gabata da Allah ce kada anzalallahu ilaikum zikra ubangiji ya saukar muku da zikiri zikirin da aka saukar shine daga sama wato qur'ani kenan to aka fassara azzikir kuma sai aka ce rasulan wato anzala ilaikum zikra wa arsala ilaikum rasula kuma ya turo muku da manzo ya tulo wanda yake karantar da ku ayoyin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubayyinatin waɗanda suke bayyana wa mutane tafarkin daidai da kuma tafarkin da ba na daidai ba dan ya nisance su dan mutane su nisance su Allah yayi hakan ne li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur dan ya tsamar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari min adh-dhulumati daga duhu na jahilci da kafirci ila an-nur zuwa ga hasken imani wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya imani da Allah kuma ya aike nagari yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna da koramun ke gudana karkashin ta khalidina fiha abada wadda za su ga cikin ta suna masu dawwama har abada Kada ahsana Allahu lahu rizqa lalle Allah ya kyautata arzikin sa ma'ana arrizqu anan shine aljanna dan can Allah ya ce lahum maghfiratun wa rizqun karim rizqun karim kuma shine aljanna kada ahsana Allahu lahu rizqa shine rizqun karim a can gurin kenan wannan kuma yace me fasaran wannan huzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim har zuwa karshe abinda Allah yake cewa huzmin amwalihim sadaqatan wato karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu idan an ce sadaka a nan gurin sadaka ta wajibi dama zakka a cikin alkur'ani tana da sunaye ana sa mata suna as-sadaqa ana sa mata suna kuma az-zakka wa aqimu salata wa atu zakka khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum inna as-sadaqatu lil fuqara'i wato ko ka sa mata suna sadaka ko ka sa mata suna zakka duk sunayenta ne Allah ce kuzu min amwalihim sadaka ka karbi sadaka ma'ana zakka kenan min amwalihim daga cikin dukiyoyin mutane tutahhiruhum wanda ka tsarkake su wata zakihim biha ka kuma tsarkake su dai biha a sanadiyan wannan sadaka din wa salli alaihim kuma kai musu addu'a in ka karba wato aikin annabi ya karba ya rabawa mutane kuma in ya karba zakkan daga hannunsu sai ya musu addu'a kamar yadda yawa ali abu aufa addu'a yake allahumma salli ala ali abi aufa wato wannan addu'a ce wato shugaba shi ke da ikon karɓar zakka abinda wannan aya take nuna wa sai karɓar zakka kuma ga ka'ida inda a ce akwai gwamnati ta musulunci ɗaiɗaikun mutane ba su suke fitar da zakka a kansu ba haƙƙi ne na gwamnati ta fitar ba wai ta fitar daga cikin kuɗin ƙasa ba a'a ta kafa ma'aikata amintattu wanda su suke zuwa suna bin masu kuɗi ana ƙididdiga nawa kake da shi a gida da banki nawa kake da shi na kaddara sito ɗinka guda nawa ne shinkafa buhu nawa ce a ciki da ka ajiye suga fa guda nawa ne a yi lissafin kuɗin da ke hannu da kadarar da ke ajiye me ya farashin wannan kadarar da za a sayar da ita a yau shine kaza sai a faɗi wannan amount din a hada da kuɗin sai a hada sai a ga cewa sun zama miliyan kaza kenan to zakar kaza ta zanto miliyan kaza kenan ta kuɗi kawo sai su karba ba kai za ka raba ba ba maganan bayar da rasid tun da rubuta a cikin sijil rajista cewa wane ya biya zakka ta je wurin mai shanu nuna mana garken shanu nawa ne su su kirga su gana wane adadin shanu kaza ne da haka zakar shanu kaza ta kama sai su ɗauko tsaka tsakiyar saniya ba za su ɗauki uwar garke ba ba za su ɗauki mai yawan nono ba ba za su ɗauki mai yawan haihuwa ba ba za su ɗauki mai yawan cin abinci ba don wannan duk wato idan an yi haka an zalunci shi mai dukiyar to ko ba za su ɗauki kafin zuru ba kyamusassa don wannan sun cuci talakawa sai su ne sai su ɗauki tsaka tsakiya shi da abinda mu'ad annabi yake da mu'az bin jabal ka karbi sadakar su ta zakka idan sun bi ka kan wannan fa iyyaka wa kara'ima amwalika ka kiyaye dukiyoyin su masu daraja in ka tashi fitar da zakka ta dabbobi ka dauka daga cikin tsaka tsakiya ajin tsaka tsakiya ba ajin masu nauyi ba ajin kuma ramammu ba dai idan ka dauki masu nauyi ka ci shi mai kuɗin in ka dauki ramammu kuma ka suwa talaka da za a batun da hakkin sa sai ka dauki tsaka tsakiya sai su koro duk su taho da su zakar awaki su ma a duba a gani a koro a taho da su da kar raƙuma ma a koro duk a tafi da su sai a kawo shugaba sai shugaba yayi bayani kaza a baiwa talakawan gidan wani wani na da nauyin iyali kaza a bashi kaza kaza a bayar wani shugaba ne kuma zai dauki nauyin rabawa su kuma waɗannan ma'aikatan a cikin zakka kuma su ma za a dauka a basu wani abu a ciki ba su za su dauka da kansu ba su ce a bari mu boye kaza kafin mu je in sun yi haka sun yi gululi ranar tashin kiyama za su zo da abin a makala a wuyan su gobe kiyama sai sun zo shugaba ya dauka ya basu kaga tsarin musulunci kenan ba wanda ya sai hana zakka da yaƙi sai a kwace shi a nuna masa karfin mulki a yaƙe shi da karfin mulki sai an kwata ko da tsiya shi kenan sai dole musulunci su zauna lafiya tattalin arziki ya haɓaka talaka baya jin haushin mai kuɗi mai kuɗi baya jin haushin talaka bai zo ya buga kofa ba ya ce a bamu rabon mu shekara ta yi da ba wurin ka zai nema ba wajen wajen zai je wajen amir zai je wajen khalifa ne wajen amir al-mu'minin mai kuɗi ko ba zai makale ba ya san lokaci yayi za a turo masa yan kwamitin zakka za su zo kuma dole sai sun karba ko su karba ko su tafi da shi dole sai ya fitar ko miliyan nawa ta kama sai aka zauna lafiya da babu wannan yanzu fa sai komai ya tawaye to kaga inda zakka take da abin nan kenan shi yasa aka jingina ta zuwa ga annabi aka ce khud min amwalihim sadaqa sai to annabi shi ne shi ba to tarahirahum wa tazkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim sai to annabi ba shi ne ba dan shi an haramta masa cin zakka ba gidan gidansa su ba sa cin zakka sun fi karfin zakka inna ma hiya min awsakhin nas dattin mutane ne da haka su ba sa ci sai dai a ba sauran gama gari amma sai aka ce duk da haka ya karba dan mutanen su gwamnati ce ke karba musulunci da tsari yake malam mai bankai kuma a ji tausayin ka lokacin da za ka karba kuma yan karba kuma a yi maka addu'a ka dace ga addu'ar annabi ko addu'ar wani sarki mai adalci ai zuciya kuma ta yi gaba kenan ga shi an ka ba hakkin kowa a gobe kiyama ko ba wani talaka da zai ma zalama duk shekara <laughs> shi ma san inda zai je tsari mai ban kai na addinin musulunci da a ce wannan tsari zai dawo cikin jama'a ba karamin daɗin rayuwa za a ji ba to wannan ayar da ita ce kuma su kuma waɗansu daga cikin waɗanda ake kira zahiriyan farko kenan zahiriyan farko a duniya annabi na mutuwa sai suka ce to zakka ta faɗi ta wuce aka ce saboda bai saboda suka ce a Allah ce khuz min amwalihim sadaqa da yake kuz din nan da wake aka ce da annabi yace to yanzu ina yake wa za ba suka ce san ba za su bayar da zakka ba <laughs> Abubakar Siddiq yace to wannan za a bayar ga annabi lokacin yana nan in baya nan wanda yake a madadin sa shine halifansa gani ne halifansa a bayar suka fi san ba za su bayar ba sai ku ɗaura ɗamar da yake aka yake su dole sai da aka karba da karfin tsaya sai da aka dawo da su kan daidai to a takaice dai wannan sune tambayoyin da zamu iya ansawa saboda lokaci ya ja kuma tare da fatan dai mutane sun taimaka kuma waɗanda ma ba su taimaka ba idan an tashi sallah dai kofa dai a buɗe kuma sa iya sarsakawa akwatunan suna nan Allah ba da ikon taimakawa kuma duk wanda suka taimaka ubangiji ta Allah saka musu alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi